Ba su waɗannan takardun ya biyo bayan wani zama na tantance takardunsu da kwamitin da ke da alhakin yin aikin tantance takardun 'yan gudun hijira ya gudanar, inda kwamitin ya amince da buƙatar a baiwa 'yan gudun hijira da suka fito daga Najeriya da kuma Sudan da wasu 'yan ƙasashen Afirka ta tsakiya 860 takardun da za su ba su damar zaunawa ƙasar cikin 'yanci da walwala. Mamman Ibrahim daraktan ma'aikatar kula da takardu da kuma 'yan gudun hijira. wanga takarda da ake ba su kamar za ta ba su incin eh, zama a cikin wani ƙasa ta mu kamar yadda muke harkokin mu na yau da kullum mu 'yan ƙasa ita ma ga takarda daga zara an baka ita ka kuma kamar ɗan duka wani abu da ɗan ƙasa zai harkaci zaɓe ne dai ba a ce ba <laughs> za ka ko ka fito ɗan takara amma dai duk wani harka ka za ka yi ka kai ka je boko ne ka kai iyanka boko ne ka sa su wani harka zuwa likita ne wani zarga-zargarka wani kasuwancinka babu tsangwama komi za ka iya yi kamar dai ga ka kai ma dan kasa ne komi da komi kana iya yi yan kasa 25 amma dai akasari yan Najeriya sun yawa da kwa yan Sudan ciki su 860 eh, ne a zuma su ita wanda suke nan santar wannan namu na Agadas 'Yan gudun hijirar da suka samu wannan matsayin daga gwamnatin Nijar sun kasance a cikin rukunin 'yan gudun hijirar da makomarsu a kasashen su na asali ke tattare da rashin tabbas. Nasiru Salihu wani 'yan gudun hijira ne da ya fito daga Zamfara yana daga cikin wanda aka baiwa takardun. Ina ɗaya daga cikin wanda hukumar Nijar ta ba mu wannan takarda don mu zauna lafiya. To wannan kuma kaga samun takarda irin wannan ai alheri ne. Mu mutanen Zamfara ne wanda tashin hankali na Zamfara ya koro mu muka zo Nijar ko muna zauna lafiya ga mu muna da shekara hudu ma mun kurare na biyar. Wasu 'yan gudun hijirar da basu mallaki takardun ba sun soki yadda ake jan kafa wajen tantance takardun su. Yan Bimako wani yan gudun hijira daga Kamar cewa ya yi. Mun kosa game da yadda tsarin tantancewa ke gudana yau mun shafe tsawon lokaci a nan. A halin da muke ciki a yanzu tamkar ba mu da wata ƙasa ne. Da haka muna kira gwamnatin Nijar da masu tallafawa da su gaggauta samar mana da mafita duba da irin yanayin rayuwa da muka shiga. Yanzu haka dai kwamitin zai ci gaba da nazartar wasu ƙarin yan gudun hijira da za a baiwa takardu. Wannan dai na zuwa ne bayan da a watan da ya gabata gwamnatin Nijar ta sanar da haramta wa 'yan kasashen ƙetare shiga kasar ba tare da sun mallaki wasu takardu ba. Wanda ba su samu takarda duk lokacin da za a yi zama na wannan kwamishin din mai tantancewa ya kamata ba da ko takardunsu ana nan gadi ba. Abin lokaci zuwa lokaci ne ba kullum ba ne majalisa take zama sai lokacin da shugabanta ya kira zamanta. Ba na ma'ai da ko sabo doka ta wuto ɗan wanda ba ɗan ƙasa ba ya mallaki takardu. To su ma an ga su ma suna cikin wannan rukunin nan kamar suna zama ne a watsi a cikin ƙasa ba a cikin ka'ida ba kenan wannan dole su gyara takarunsu su zamna ko kuma mu su cikin ƙasa. Ƙasar Nijar dai yanzu haka na karɓar dubbai 'yan gudun hijira da ƙasashen Afirka da na Asiya wanda ta rarraba a cikin jihohi biyar na ƙasar ciki har da jihar Agadez. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.